أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da son duniya a cikin hadisai na musulunci inda muka bayyana sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hakanan kuma da na iyalan gidansa tsarkaka inda muka ji bayanai dangane da son duniya da kuma irin haɗarin da take tattare da shi da kuma kasantuwarta ita ce ummul khaba'is na dukkanin zunubai wanda ake sa ma Allah subhanahu wata'ala da su a doron wannan ƙasa ɗin saboda haka ya cancanta ya dace ya kasance mutum ya shiga cikin hayyacinsa ya zaɓe lahira a kan duniya ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya rabu da wannan mummunan sifa wadda take bayan da za a yi ta zauna a cikin zuciyar mutum hakanan kuma son lahira ya zauna a cikin zuciyar mutum hakanan son Allah subhanahu wata'ala ya zauna a cikin zuciyar mutum saboda kenan zuciyar mutum tana buƙatar tsarkaka tana buƙatar ya kasance son Allah subhanahu wata'ala ne kawai a cikinta wannan kuma bai yiwa sai ta hanyar nisantan duniya sai ta hanyar nisan daudan duniya da sha'awoyi na duniya wanda za su ingiza mutum zuwa ga zunubai iri-iri da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfana da mu cikin abin da muka ji insha Allah bayaninmu a cikin wannan darasi din zai kasance dangane da sashen hadisai har yanzu wanda za mu ci gaba da ambatawa <clears throat> wanda yanzu hadisan da za mu yi bayani a kansa ya taɓo wani janibi wanda ya dace ya kasance mun yi bayanin shi tun farko amma saboda mun san dama za mu karanta shi sai kasance muka jinkirta don maudu'in shi zai zo nan gaba wannan ko ne muna da duniya kashi biyu ne kamar da muka yi bayani kan sifa na hers kan cewa muna da hers wanda ya kasance mamduha muna da hers wanda ya kasance mazmum hakanan son duniya shi ma akwai son duniya wanda ya kasance ana son hakanan kuma hadisai sun yaba mu hakanan wanda za mu bayyana meye ma'anan shi akwai son duniya wanda shi ne muke bayani a kansa wanda yake abin zargi kuma hadisai da ayo alkur'ani sun yi bayani kan shi a nisance shi watan son duniya kenan wanda zai makabtar da mutum ya kasance har ya fifita duniyan shi akan lahiran shi watan son duniya akan hisabin lahira son duniya akan hisabin son Allah subhanahu wata'ala da kuma riko da addini da kuma riko da kyawun ɗabi'u na addinin musulunci wanda ya kira zuwa gare su kenan wannan shine bayanin namu amma yanzu hadisin da mu ambata ya yi ishara zuwa ga wannan maudu'i shi yasa za mu yi ɗan tsokaci a kansa hadisi yana cewa wa duniya duniya balagin wa duniya mal'una duniya son duniya ya kasu kashi biyu ne akwai son duniya wanda zai kasance balaga ne ma'ana za ka yi amfani da shi ne domin isa ya zuwa ga lahiranka za ka yi amfani ne da shi domin gyara lahiranka za ka yi amfani da shi ne domin gyara makomanka kamar yadda ya zo cikin sashen hadisai na imam ali alaihissalam ke cewa a duniya mazra'atul akhirah kan cewa duniya ita ce wurin da ake shubka lahira duk wanda ya samu lahira tun nan duniya ya gina hakanan duk wanda ya rasa lahira tun nan duniya ya gina makansa hakanan saboda haka nan duniya ya kasu kashe biyu akwai duniya wanda yake mutum zai amfani da shi ya zamanto ya isar da shi ya zuwa ga hadafin shi na son Allah subhanahu wa ta'ala da son lahira da gyara makoman shi hakanan kuma wa duniya mal'una akwai duniya wata kasance mal'una la'antatta wata ita ce duniyar da mutum zai kasance ido ruhe yana bayan duniya zai aikata koma menene domin ga ya cimma wannan hadafi din ko da ku ya sa ma Allah ko da ku ya saba ma addinin Allah subhanahu wata'ala ko da ku zai rasa lahiran shi ido ruhe yana neman kayan duniya yana neman daudan duniya yana neman sha'awan duniya wannan irin wannan duniya din duniya kyau ta kasance kenan la'antatta wadda take bai dace bai kasance mumini ya yi gudu bayanta ya kamata ya kasance mutum ya nisance ta insha Allah bayanin zai zo cikin darasi mai zuwa dangane da duniya wadda ta kasance matuluba wa duniyar mazmuma da duniyar ta kasance duniya da ta kasance ana son ta ya dace zamanto mutum ya neme ta da duniyar da ta kasance abin zargi bai dace kasance mutum ya neme ta insha Allah hakanan muna karanta cikin wani hadisi daga imam ali bin abi talib alaihi salam yana bayani dangane da al'amarin duniya wadda ta kasance mazmuma yana cewa urfu duniya fa inna hubba duniya yu'mi wa yusim wa ويذل الرقاب riqab wannan hadisi ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari da talatin da shida imam ali alaihissalam yana cewa ka yi watsi da duniya ka ƙi duniya ka yi nesa da duniya saboda me saboda fa'inna hubbar duniya ya ume son duniya yakan makamtar da mutum ya kasance mutum ba ya ganin gaskiya ya kasance mutum baya ganin haƙa'iƙa yadda suke ba iya fahimtar al'amura yadda suke saboda ne saboda dama duk mutum da yake son wani abu yana da wahala ya kasance ya ga aibin wannan abin saboda zuciyar shi gaba ɗaya tana ruhe da son wannan abin kenan son duniya yakan makabtar da mutum ta yadda mutum ba zai ga al'amura ba akan haƙiƙanin su yadda suke hakanan kuma ba zai ga ababe ba su zamanto wa'azi gare shi su zamanto darasi gare shi su zamanto abin lura gare shi saboda zuciya ta riga ta makamci wa yusim hakanan kuma yana hana shi ya zamanto ya ji ejin gaskiya ejin abin da yake alkhairi ejin abin da yake da fa'ida gare shi ejin abin da zai holkar da shi ejin abin da zai gina shi saboda me saboda son duniya ya ruhe masa kunne hakanan wayo bikin yakan sa shi bai iya magana da gaskiya bai iya horta gaskiya saboda ya riga son duniya ya riga ya ruhe bakin nashi duk abin da yake bai da irtibati da son duniya bai magana akan shi inda ya zauna magana ne akan madda duk inda ya zauna magana ne akan duniya in ka je na bayani kan duniya ne in ka je na kwadaitar da mutane kan duniya ne in ka je na yi ma mutane nasiha kan duniya ne baya da wani al'amari wanda ya shahe lahira ko kuma al'amari wanda ya shahe addini ko kuma son Allah subhanahu wata'ala wannan duk abubuwan da son duniya suke aifarwa ne wanda yake kuma ba ababe ne masu kyawu ba su amfani mutum ba sai dai su cutar da shi hakanan wa yuzillu riqab son duniya yakan ƙasƙantar da wuyaye watan ibara akan cewa mutum shaksiyan shi zai wata wannan ibaran tana bayani ne akan cewa mutum zai iya rasa shaksiyan shi zamanto ya ƙasƙanta wuyansa ya ƙasƙanta saboda saboda yana son duniya wanda galiban son duniya tare yake da ƙasƙanci saboda yana ɗauka duniya ɗin da mutum yake hankoro yana hannun wasu ne kuma ɗabi'atan haka ne zai kasance kenan mutum ya yi sa'ayi domin ganin cewa ya cimma wannan duniya ɗin kuma galiban su wanda duniya yake hannunsu ba haka suke so bai kasance duniyan ya haita hannunsu ya zuwa ga wani dole sai sun kaskanta shi sun wulakanta shi sun nuna masa shi ba kowa ba ne sun nuna mishi don in ba su ba shi ba komai ba ne sai sun nuna masa saboda su ne yake raye da abin da ya kama da haka ta wannan hanyar sai ya kasance ya wulakanta sai ya kasance ya kaskanta sai ya kasance ya tozarta to wannan kuma shi ne abin da ya kasance kenan abin da duniya take ɗauke da shi kuma abin da duniya za ta iya ta ingiza mutum zuwa gare shi wani azubillah kenan imamu ali alaihissalam yana bayyana mana mu nisance duniya saboda me saboda tana ɗauke da wannan sifofi ɗin ta hana ka ganin gaskiya ta hana ka jin gaskiya ta hana ka magana da gaskiya kuma a ƙarshe ta ƙaskanta ka kenan wannan ba ta ɗauke da wani fa'ida wanda yake ya dace ya kasance mutum ya yi gudu bayanta ta mutum da yake da hankali shine mutumin da yake zuwa bayan ababe wanda suke da fa'ida ababe wanda suke da amfani duk al'amarin da za ka shiga cikin shi kasance na da amfani in ma ga duniyanka ko ma ga lahiranka ko ma ga duniyanka da lahiranka gaba daya amma al'amarin da zai cutar da duniyanka hakanan kuma ya cutar da lahiranka wannan ga mutum da ya kasance mai hankali ba abin bi ba ne ba abin lizimta ba ne abin nisanta ne hakanan muna da hadisi shi ma wanda yake bayani dangane da ababe wanda suke salbiya ababe wanda suke wato ba su da amfani dangane da son duniya hadisi wanda aka jingina zuwa imamu ali alaihi salam wanda yake bayani a cikin hikima daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wata'ala yake cewa hubbud duniya yufsidul aql wa yusimmul qalb an suma'il hikma wa yushibu alimal iqab yake cewa son duniya yana daga cikin ababen da suke ɓata hankali duk mutum da yake son duniya wannan zai ɓata zai ɓata masa hankali zai sababa masa gurbatan hankali saboda ba a iya fahimtar al'amuran da suke hakanan kuma ba a iya yi tunani tunani ingantacce saboda son duniyan nan ya rufe hankalinsa sai abin da yake so yake gani ko da ko mutane suna ganin wannan abin ba abin bane wanda ya kamata ya zamanto an so ko an nema amma shi yana ganin wannan ya kamata ya zamanto an neme shi saboda wannan son da yake cikin zuciyar shi na son duniya wanda ya makautar da shi kenan ta nan wurin zai rika yin ayyuka waɗanda suka saba ma hankali ayyuka waɗanda suka saba ma shari'a sai zamanto wal a ƙarshe ya rasa hankalinsa sai kasance yana tasarrufat irin na mahaukata ta wannan duk dalilin mai dalilin son duniya hakanan kuma kamar yadda muka gani cikin hadisin da ya gabata yakan hana zuciya ya kasance ya ji hikima zuciya inda tana tare da son Allah subhanahu wata'ala tana raye da son lahira tana tsarkake duk lokacin da aka ambaci hikima sai zamanto ta ji shi kuma ta amfana da shi kuma ta fa'idantu da shi amma duk lokacin da ya kasance son duniya ne a cikin zuciya ba son Allah a cikin zuciya sai kasance duk hikiman da za a gaya duk wa'azin da za a yi duk nasihan da za a yi duk tunatarwar da za a yi aikin banza ne a sauke alkur'ani akan zuciyar mutum ba zai ji shi ba saboda me saboda ya lizimci son duniya sai kasance ba abin da za ka gaya masa ya amfane shi inda al'amarin lahira ne abin da yake bukata kawai al'amura na duniya abin da zai ja shi zuwa ga sha'awowi abin da zai ja shi zuwa ga kyalkyali abin da zai ja shi ga sauran abubuwa saboda ka ya manta da duniya ya manta da lahira kwata-kwata abin da yake tunani shine duniya lahira bai son ma magana abin da ya shahi lahira za ka ji shi bai son wa'azi bai son nasiha duk wani al'amari wanda zai nisantar da shi daga duniyar shi baya su. wal billah hakanan kuma wa yujibu alim al iqab yakan wajabta mummunan ukuba ukuba mai radadi ukuba mai ciyo ranar tashin alkiyama kenan wani lokaci tun nan duniya mutum zai dandana ukuban shi sakamakon son duniya kamar ya zamanto ya samu na lahira muna gani da daga cikin mutanen da suke shan azaba suke shan uquba nau'i-nau'i saboda duniya kaga wani saboda neman duniya zai ji ya aikata laifi watan a mustawan dokokin ƙasa kenan a mustawan dokokin ɗan adam sai ji zamanto ya aikata wani laifi babban laifi dalilin wannan sai zamanto an kama shi in aka kama shi kuma tana yi waye shekaru da shekaru a cikin kurkuku ana azabtar da shi wani ma nan zai karar da rayuwar shi yawa daga cikin wanda suka je neman duniya sakamakon sun aiwatar da laifuka wurin neman duniyarsu sai zamanto dalilin haka an ɗaure su wani ɗaurin rai da rai wani ɗaurin shekaru masu yawa ta yadda ko ya hito baya da wani fa'ida ya riga ya rasa ƙurciyarsa, ya rasa kuzarinsa da ƙarhinsa da nishaɗin da yake da shi wannan tunan duniya kenan hakanan kuma wani zai iya rasa wani gaba daga cikin gaɓoɓin jikin shi wanda tsawon rayuwar shi zai ɗanɗani azaban rashin wannan gaba ɗin wani zai iya rasa kafan shi wani zai iya rasa hannun shi wani zai iya rasa idon shi wani zai iya rasa jin shi ko abin da ya kama da haka nan binciken mai cikin hanyar neman duniya wanda yake abin zargi wanda bai dace kasance mutum ya harraka a cikinsa ba sai ya je to wasu tunnan duniya suna fuskantar ukuba kamin lahira dama shi ukuban lahira kata ne saboda in mutum ya saki ya bar wannan duniya din zuciyar shi ba daidai da zarra na son Allah da son imani to lalle ba makawa zai fuskanci ukuba ran tashin kiyama hakanan muna karanta hadisi ya zo a cikin bayanin athar irin natijoji da kuma miyagun sakamako da kuma mafasid wanda son duniya yake ɗauke da shi yana daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya zo a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 74 shahi na 81 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna duniya mushghilatun lil qulub wal abdan yake cewa lalle ne duniya ta kasance mai shagaltarwa ga zukata hakanan kuma da jikuna mutum kana son ka ga mutumin da zuciyar shi tafi zuciyar kowa shagala to in ka kai ga wanda yake son duniya ka tsaya hakanan in kana son ka ga mutumin da wani jikinsa ya kasance kodaushe a cikin shagali baya da dama to in ka kai ga wanda yake son duniya ka tsaya to san duniya yana da waɗannan natijoji da kuma tasirori guda biyu shagaltuwan zuciya saboda haka in zai kwanta ne mafarki ne ba natsuwa hankalin shi a tashe yana jin tsoro kada ya ta wannan dukiyar da ya samu ta gushe ko wani ya zo ya raba shi da ita hakanan kuma jikin shi ko da yaushe yana wannan garin yana wannan wurin bai iya ma hutawa ba zai ba iyalan shi ba haƙƙinsu ba zai ba zai ba abokanansa ba haƙƙinsu saboda ba da dama kawai lalle Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haƙiƙa daga cikin haƙa'iq na san duniya kan cewa duniya tana shagaltar da zukata hakanan kuma tana shagaltar da jikkuna na ayan adam za mu karkare da wannan hadisi a cikin wannan bahasi mai girma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake bayani dangane da irin tasirori da kuma nata'ij wanda son duniya yake ɗauke da shi yake cewa innahu ma sakana hubbu duniya qalba abdin illal tata bi thalathin yake cewa lallai ne bayan da za a ce son duniya ya zauna a cikin zuciyar bawa sai dai ya lizimta mai ababe guda uku wanda ba zai rabu da su ba na farko ya ce shugulin la ana uhu shagaltuwa wanda wahalan shi ba zai kare ba kullum yana cikin shagali kuma kullum yana cikin wahala wa faqrun la yudraku ginahu hakanan kuma talauci wanda ba za a taɓa cimma wadatan shi ba saboda yana nema kullum yana cikin nema baya jin ya koshi saboda haka kullum yana bukata me yasa aka kira talaka talaka saboda shi mabukaci ne amma shi wanda yake neman duniya tun da ya kasance kullum yana nema ne ya koshi saboda haka kenan yana tare da talauci kenan talauci wanda yake ba za ya taɓa ganin wadatan shi ba ba za ya taɓa rabuwa da shi ba kenan wa amalin la yanalo muntahahu hakanan guri wanda yake ba za ya taɓa ganin ƙarshen shi ba tan gurin shi ba zai ƙare ba saboda baya da wani iyaka wanda zai cimma ya ga cewa ya haƙaƙa abin da yake bukata wannan tabbas sifofi ne kuma na ta'aji ne wanda yake suna tare da duk wanda son duniya ya zauna a cikin zuciyar shi wal azubillah da fatan Allah subhanahu wata'ala zai kare mu da irin wannan miyagun sifofi na son duniya da kuma irin rassan da take tare da su wanda zai ba da matsala ga duniyar mutum hakanan kuma da lahiran shi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai sanya mu cikin waɗanda suke zaben duniya wadda ta kasance wadda za ta kai mutum lahira lahiya lau wata wanda za ta gyara mutum lahiran shi wanda insha Allah cikin maudu'i mai zuwa za mu yi bahasinsa wani duniya ne aka fi so wanne ne ba a so wanda ba a so shine bayanin mu ya kasance a kansa wanda muga ayoyi da kuma hadisai na musulunci wanda ake so insha Allah zai zo cikin bayani na gaba da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin